radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirinsa na rana na yau Litinin. Muhammad Aminu Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muka tanadar muku. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na labaran wasanni. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan masu su gyara zama kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga shirin ko kun tare da Abdullahi Salihu Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin 22 ga watan maris na shekara ta 2022 wanda ya daidai da 18 sha takwas ga watan sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kun san cewa yau ce ɗaya ga watan farbardin na shekara ta 1401 hijira shamsiya a kasar iran da wasu kasashe makwabta da ita sukan gudanar da bukukuwan sabuwar shekara a rana irin ta yau a kowace shekara ana amfani da wannan tsarin kwanan wata ne tun kafin zuwan addinin musulunci wato tun lokacin sarakunan farisawa kimanin shekaru 2500 da suka gabata amma bayan zuwan addinin musulunci a kasar farisa malamai suka mayar da kwanan watan ya zama daidai da hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam amma kuma bisa lissafi na jujjuyawar kwanakin rana akan haka ne ma ake kiran wannan lissafi da kwanan wata na hijira shamsiya kuma akan haka ne lissafin hijira kamariya yakan wuce lissafin shamsiya da kwanaki goma ko kwanaki goma sha ɗaya a kowace shekara kamar yadda haka lamarin yake a kalandar girgori ana amfani da kalandar hijira shamsiya a kasashen iran afghanistan tajikistan a hukumance a matsayin kalandar kwanan wata da ake yin amfani da ita a ƙasa ba ga al'ummomin iran akwai al'ummomi da dama waɗanda suke gudanar da bukukuwan shekarar shamsiya a yankunan gabas ta tsakiya da kuma wasu daga cikin al'ummomin nahiyar asiya da hakan ya haɗa da kurdawa al'ummomi da dama a ƙasar pakistan da kuma turkiya azerbaijan armenia turkmenistan tajikistan uzbekistan da mafi yawa daga cikin al'ummomin tsohuwar tarayyar soviet masu saurari ko san cewa shekaru 56 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan maris na shekara ta 1966 hukumar ilimi tarbiyya da kare al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco a takaice ta sanya ranar da gwamnatin warin launin fata ta ƙasar afirka ta kudu ta yi wa bukaken fatar ƙasar kisan kiyashi a matsayin ranar kawo ƙarshen warin launin fata ta duniya a rana irin ta wuce a shekara ta 1960 bukakin fatar afirka ta kudu su kimanin 700,000 suka fito ta zanga-zangar lumana a birnin sharpeville na afirka ta kudu suna yin allah wadai da warin launin fata da ake nuna musu a kasar a lokacin jami'an tsaron gwamnatin warin launin fata suka dirin mikiya a kansu inda suka kashe mutane 69 sannan kuma wasu kimanin 180 suka samu munanan raunuka an kawo ƙarshen gwamnatin warin launin fata a kasar afirka ta kudu ne a cikin watan afrilun shekara ta 1990 radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita bakwai da goma sai kuma ashirinmu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida A dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da da biyar ashirin kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum labaran duniya mai karantawa Muhammad Amin farko muhimman kanin su. Jagoran juyin musulunci na Iran ya ayyana sabuwar shekara ta 1401 a matsayin shekarar sarrafa tushen ilimi na samar da ayyukan yi sojojin isra'ila guda biyu sun jikata a lokacin da suka kai samame a birnin kudus shugaban iran ibrahim ra'isi ya ayyana samar da ayyukan yi a matsayin abin da gwamnatinsa za ta fi fifiko ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona ta lallasa ta ta real madrid da ci hudu da babu a wasa mako na 29 na la liga da suka buga yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran juyin musulunci na iran ya ayyana sabuwar shekara ta 1401 a matsayin shekarar sarrafa tushen ilimi da samar da ayyukan yi jagoran juyin juyi halin musulunci na iran ayatullahi said imam hamna'i ya fitar da sakonsa na sabuwar shekara ne a yammacin jiya lahadi inda ya ce al'ummar iran murna zagawar sabuwar shekara ta 1401 ta hijira shamsiyya wato idin norus kuma ya kira ga gwamnati da al'ummar kasar da su yi aiki tukuru don bunƙasa masana'antu da ilimi da samar da sabbin ayyukan yi. A ayatullahi Imam Hamna'i ya bayyana hakan ne a wani saƙon da ya aike wa al'ummar ƙasar ta gan talabijin kan bikin sabuwar shekara ta Iraniya a yammacin jiya Lahadi. Jagoran ya sake jaddadawa game da muhimmancin bunƙasa noma a cikin gida kamar da ya yi a shekarun baya inda ya ce dalilan da ya sa ya fi mayar da hankali kan noma shine saboda yana bunƙasa tattalin arziki yana samar da ayyukan yi yana rika haura farashin kayayyaki yana samar da kuɗin shiga ga kowane mutum da kuma ƙara kuɗin shiga da kowane mutum a ƙasar iran da zai samu a duk shekara a yau ne ake sa ran jagoran juyin musulunci na iran ayatullahi imam hamna'i zai gabatar jawabi na musamman ga 'yan ƙasa game zagayowar sabuwar shekara ta hudu 1401 ta hijira shamsiyya sojin isra'ila guda biyu sun jikata a wani same da suka kai a birnin kudus Rawatanni sun bayyana cewa sojin isra'ila guda biyu sun jikata ne yayin da suka kai wani samame a birnin kudus mai tsarki a kofar almaud da aka sani da kofar damascus inda suka juwa wani matashi a falastini munar rauni a lokacin da suke aran gama da falastinawa tun da ya kai sojin na isra'ila da suka jikata zuwa asibiti domin musu magani dawud shahab wani jami'a kungiyar jihadar islami da ke yankin gaza ya faɗi cewa wannan harin ya wani irin jajircewar al'ummar falastinu ne game da cin zalinsu da gwamnatin yahudan sahinu take yi ba ji ba gani musamman falastina da ta ke tsare da su a gidajen kurkuku ya ce gwamnatin yahudan sahinu ta fara biyan farashin bakin zaluncin take nuna al'ummar falastinu za kuma za ta fahimci cewa al'ummar falastinu a shirye take ta kalubanci gwamnatin mamaya tare da jajircewa da tsayin daka wajen kare haƙƙoƙinta da aka danne mata wannan yana zuwa ne a dai lokacin da ko a makon jiya ma sai da sojin isra'ila suka harbe wani matashi wa falastini a lokacin wata gama tsakanin su da hakan ya jawo zanga-zanga a faɗin yankunan da ke gaba yammacin kogin jordan da haramtacciyar kasar isra'ila ta mamaye shugaban iran ibrahim ra'isi ya aina samar da ayyukan yi a matsayin abin da gwamnatinsa za ta fi ba fifiko shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana hakan ne a yammacin jiya lahadi a lokacin da yake aikiwa da sakon taya murna na shiga sabuwar shekara ta 1401 tajiya shamsiya inda ya nanata cewa farkon abin da gwamnatin za ta mayar da hankali shine wajen samar da sabbin guraben ayyukan yi ga al'ummar ƙasa ya ce babu wata ƙasa za ta ci gaba ba tare da yin aiki tukuru ba ta hanyar yin amfani da arzikin yawan jama'a da albarkacin ƙasa da Allah ya hore mata don haka ya kamata sabuwar shekara ta zama sabon ƙarni ne sabon ƙarni ne na sabbin ƙere-ƙere da samar da abubuwa masu amfani zai sa a samu ci gaba ga al'umma baki ɗaya. Har ila yau ya nuni game da alamun da ake gani na bunƙasa tattalin arziki da kwanciyar hankali da kuma ƙaruwar yawan hulɗar kasuwanci da ƙasashen ƙetare na abubuwa daban-daban wanda ba na man fetur ba rashin gwamnatinsa kuma ya ce mun ƙara bunƙasa hulɗar kasuwanci da makwabtanmu domin amfanin jama'a. Daga ƙarshe nuna cewa barin nasarar da Iran ta samu a hulɗa ta da ƙasashen waje a shekarun baya bayan nan ya kunyanta siyasar matsalar lambar amurka kan al'ummar iran sakamakon tsayin daka da suka nuna to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ta lallasa takwarar ta Real Madrid da ci hudu da babu a wasa mako na 29 na La Liga da suka buga. ɗan wasan ƙwallon kafa na Barcelona Pierre Aubameyang shi ne fara cin ƙwallo ta farko kafin daga bisani kuma Ronald Araujo ya ƙara ta biyu kafin a ji hutun rabin lokaci. Bayan da suka koma wasan zagaye na biyu ne Ferran Torres ya ƙara ta uku daga ba Perik Ibama Yang ya kara cin ta hudu kuma na biyu da ya zura kenan a raga a wasan farko da ya buga a El Clasico. Obama Yang ya ci kwallo tara a karawa sha ɗaya da ya yi wa Barcelona tun bayan da ya koma Camp Nou a watan Fabrairu da ya gabata daga Arsenal a matakin wanda bai da kwanta ragi. da wannan wasan ne mana ta yi wasa goma sha biyu a jere ba tare da an yi garaba a kanta ba sannan ta kawo ƙarshen hafatawa sha ɗaya da real madrid ta yi ita ba ba tare da an yi nasara a kanta ba yanzu haka dai real madrid tana matakin ɗaya da maki sittin da shida a kan teburin la liga a wannan kakar da ta zara maki goma sha biyu tsakaninta da barcelona mai kwantan wasa mai maki hamsin da hudu ta uku a teburi To da ƙarshe za ku cewa gwamnatin ƙasar Rasha ta ba wa ƙasar Ukraine wa'adi ta miƙa wuya a birnin Mariupol da ke gabar teku. rautanni sun bayyana cewa gwamnatin ƙasar Rasha ta wa ƙasar Ukraine wa'adi na ta miƙa kai da gaggawa a Mariupol. Ta yi gargaɗin cewa yankin bakin teku da ke gudu maso gabashin ƙasar yana fuskantar mummunan bala'in jin ƙai. kanar janar Mikhail Matsintev, daraktan cibiyar kula da tsaron ƙasa na ƙasar Rasha ya faɗi cewa yana kira ga sojojin ukraine da su ajiye makamansu duk wanda ya miƙa wuya ya ajiye makaminsa to za a ba shi daminin ficewa daga birnin na mariupol domin ana fuskantar munan bala'in buƙatar agajin gaggawa saboda mawacin hali da mutane ke ciki a nasa bangaren mataimakin firaministan ƙasar ukraine irina vereshchuk ya sanar da yin watsi da wa'adin da kasar rashi ta ɗibar musu ya ce babu magana game da batun miƙa wuya da kuma ajiye makamai kuma tuni muka sanarwa da bangaren rasha matsayinmu game da wannan batun ƙasar rasha ta faɗi cewa har da dakarun ƙasar ukraine suka kai a yankin donetsk ya sanadiyar mutuwar mutane 23 kuma ana zargin sojojin gwamnatin kiev da tafka laifukan yaƙi sai da mahukuntan ƙasar ukraine sun musanta wannan zargi to ma saurari ƙarshen labaran duniyan kenan. To labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na labaran wasanni. Ai saurare lafiya. Labaran wasanni. matasa sauran masu sha'awar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin labaran wasanni shi yana cin sa mai kawo muku man labaran wasanni su shafi kashen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu haskanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan gaban buɗin kunne. To madalla zuwa marin fara nahiyar Afirka an da ku cewa kasashen Najeriya da Maroko, Ghana da Gini sun shiga zagaye na uku na neman gurbi a gasar kwallon facin kofin duniya ta mata ta yi kasar shekaru 17 da kasar India ta ɗauki bakunci. Najeriya ta yi nasara a Kinshasa da ci uku da babu sai kuma Maroko ta yi ta yi kunnen doki ɗaya da ɗaya a wasan da ta gba tsakaninta da jamhuriyar Benin a Porto Novo. Hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka kafa a takaice ta amince da filin wasa na baba yara da ke birnin kumasi da ke yankin ashanti a kasar ghana a matsayin za a buga wasa tsakanin najeriya da ghana neman gurbi a gasar kwallon kwamfacin kufin duniya za a yi a bana a kasar qatar amincewar ta zo ne bayan kammala sa ido da wakilan hukumar caf ta ziyarci filin wasan da irin abubuwan da aka tanada a filin To masu wa ba ta bata lokacin ramar garzaya yankin Asiya inda za mu yada zango a kasar Iran. Kuma za ku ji cewa yanzu haka dai an tafi hutun sabuwar shekara a ci gaba da fatawar wadda ake a gasar kwallon kafacin kofin firimiya na kasar Iran. Sai dai za a koma hutun ne a nan sha biyu ga wannan wata na sabuwar shekara da muke ciki. Ta shekara Iraniya ta 1401 hijira shamsiya To a kaɗan daga cin wasan da za a buga da zaran an dawo wannan hutu inda za ku ji cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Nasajima da za ta kara da Fulad sai kuma sana'a ta fito abadan za ta ce rai da sefahan a nan sha wadda gwata kuma za a kara tsakanin fajin sifosi da aluminium arak sai kuma tarakto ta buga da misar sanjani a rana ta goma sha biyar kuwa za a kara ne tsakanin havadar da fosfolis an je hutun gasar premier league din ne na kasar iran alhali kuwa kungiyar kwallon kafa ta istiklal ita ce ke da maki 25 a saman tebur sai kuma fasfawar da maki 49 a matsayin ta biyu sai kuma sifahan da maki 42 a matsayin ta uku. Wata mace 'yar ƙasar Iran za ta yi alƙalanci a gasar ƙwallon kafa ta Fustal ta zakarun Asiya na shekara ta 2022. A ɗaya watan Afrilu ne za a fara wannan gasar kuma a kamar ranar 16 ga watan Afrilu a ƙasar Kazakhstan. zarifa di da ibrahim mihrabi afshar su ne alkalan wasan da hukumar wasan kwallon kafa ta asiya asp ta gayyata togai yan wasan takwando na kasar iran sun samu lambar rabo ta zinari har guda uku gasar takwando da aka gudanar a ranar asabar ta gabata ta samu halartar yan wasan takwando 200 da suka fito daga kasashen duniya daban-daban irin kasashen iran iraq afghanistan azerbaijan india jordan kazakhstan lebanon nepal oman pakistan turkiya tajikistan da kuma ƙasar Uzbekistan. Haka zalika tawagar ta Iran ta samu lambar yabo ta azurfa guda biyu da kuma ta gulla guda hudu a ranar farko da fara wannan gasar. Tawagar kwallon kafa ta mata ta ƙasar Iran ta zamo zakara a gasar Fustal ta Asiya. Tawagar 'yan wasan kwallon kafa ta Fustal ta mata ta ƙasar Iran ta yi nasara a wasa na uku da ta buga ta tawagar ƙasar Kazakhstan a wasan da suka buga a birnin Dushanbe. Tawagar ta ƙasar Iran ta samu lambobin yabo na zinariya ta yi nasara a wasanni guda biyar ta yi canjira a wasa guda ɗaya inda ta samu maki goma sha shida cikin sha takwas tawagar ƙasar uzbekistan ta samu lambar yabo ta azurfa ta samu lambar yabo ta azurfa da ta samu lambar ta azurfa da maki sha uku sai kuma tawagar kazakhstan ta samu lambar yabo ta tagulla da maki hudu a matsayin ta hudu a tebur. yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar turai inda za ku ji cewa ƙungiyar kwallon kafa ta barcelona ta halatta kwallon ta real madrid da ci hudu da babu a gasar da suka buga na mako 29 a gasar la liga dan wasan kwallon kafa na barcelona pierrick emerick aubameyang shi ne ya fara cin kwallo ta farko kafin daga bisani kuma ronald arojo ya kara ta biyu kafin a ji wutar rabin lokaci bayan da suka koma wasan zagaye na biyu ne ferran torres ya kara ta uku pierrick aubameyang ya ci ta hudu kuma na biyu da ya zira a raga wasan farko da ya buga a el clasico ya zaga da real madrid ita ta take ta daya da maki 66 a saman tebur na da liga a karbana da ta zama maki 12 tsakanin da barcelona mai kwantan wasa mai maki 54 kuma ta uku a tebur barcelona ta sake yunkurin daukar dan wasan tsakiyar manchester united paul pogba mai shekara 29 da haihuwa bayan kungiyar da ke sifaniya ta sa hannu kan ne daukar nauyin wasu tallace-tallace masu tsoka dan wasan dan kasar faransa zai kasance ba shi da kulob idan sa ya kare a old trafford a lokacin bazara dan wasan bayan jamus antonio ridigar wanda kwangilarsa za ta kare a chelsea ya amince ya tafi juventus domin yin kakar wasa ta hudu juventus na farautar dan wasan manchester city dan kasar brazil Gabriel Jesus mai shekara 24 idan kungiyar da ke Ingila ta sayi dan wasan Norway Elin Braut Haaland mai shekara 21 daga Borussia Dortmund. Messi ba shi da niyyar barin PSG kuma yana da tabbacin kammala wa'adin wangilarsa ta shekara biyu a kungiyar ta Faransa. Arsenal tare da Aston Villa ci ɗaya ban haushi. Arsenal da cin Aston Villa ɗaya da biyu a wasan mako na 30 a gasar Premier League da suka fafata a Villa Park a ranar Asabar ta gabata. Aka kuma kwallon da san ta zura a raga ita ce ta dubu biyu ta ci a gasar Premier League. Ta kuma zama ta uku da ta yi wannan bajintar bayan Manchester United mai kwallaye dubu ɗari ɗaya da saba'in da shida da kuma Liverpool mai dubu biyu da biyu. Da wannan samakon asan tana mataki na hudu da da kwantan wasa da ta zama maki hudu tsakaninta da Manchester United ta biyar. a bangaren gasar bundesliga kuwa ta kasar jamus kuwa kungiyar bayern munich ce a saman tebur da maki 63 sai kuma b dortmund da maki 57 a matsayin ta biyu sai kuma b leverkusen da maki 48 a matsayin ta hudu a bangaren champions league kuwa manchester city ne ke da maki 12 a saman tebur sai kuma psg da maki 11 a saman tebur a matsayin ta biyu. kuma saurare ga shi mun kwaro bayani amma lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan a tarbe mu a wani makon domin jin mu ɗauki su da labaran na wasanni amma kafin na amma da wani sallafa shi ne kamala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.cb1.ng domin jin sauran shirye da muke yaɗawa a huta lafiya. Shirinmu na ƙarshe shine shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cinsa muke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi da waƙe-waƙe mabambanta wanda aka gudanar a ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A wani shirin namu ya gito muku sa'idu Kunsari ne a cikin wannan waka da ta dar mana ai saurare lafiya da yake masu iya magana cewa waka a bakin mai ita tafi daɗi ai saurare lafiya. عطرش پیچه سر باغ و سرا بوی عطرش پیچه سر باغ و سرا قافل شادی ما شادی اوما درش بکید باز او پا جارو بکو جارو بکو ردو بپا پیش باز و دوستی زمی با آسمونه ما دوستی زمی با آسمونه عید خوشبختی یه هر پیر و جوونه عید خوشبختی یه هر پیر و جوونه بشن آهنگ دلم گوش به بسازم بشن آهنگ دلم گوش به بسازم To an gaishe ka Sa'id Kunsari a cikin wannan waƙar da ta mana da fatan masu son amfana kuma sun ji daɗinta. da yake lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan a tarbiyyar mu a shi na gaba domin jin mu ɗauki sabon waƙar amma kafin nan amma a din wani sallafa shi ne kammala ni ma dugun shi ne ga shakus ma lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin zamu gabatar muku ganin lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki zan jalin zamu shirin a nan sai a tarbiye mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sauran shirye shirin amma kafin na amma duk waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma dukun shi nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.